a da aka dawo fagen fafatawa a bangaren gasar league league musamman a nahiyar turai a jiya a bangaren premier league na kasar ingila mako na biyu kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove albio ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta manchester united da kwallo uku da biyu har ila yau a jiya manchester city ko ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta huddersfield town da kwallo shida da daya kungiyar kwallon kafa ta bolle ta sha kashi a hannun watford da kwallo uku da daya a yau kuma za a buga a wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta crystal palace wanda za ta karbi bakuncin liverpool za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na yammaci agogon nigeria niger kamaru da kasar chadi idan muka leka kasar spain kuwa a bangaren la liga mako na farko na shekara ta 2018 zuwa 2019 kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a wasarta ta farko a jiya ta doke Getafe da kwallo biyu da nema har ila yau kungiyar kwallon kafa ta huska ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta eba da kwallo biyu da daya ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta rayo balkano ta doke ko kuma ta sha kashi a hannun sabiya da kwallo hudu da daya a yau akwai wasa wanda za a fafata a bangaren la inda kungiyar kwallon kafa ta valencia za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da misalin karfe bakwai atlantico bilbao kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta laganes ne da misalin karfe tara na yammaci agogon nigeria niger kamaru da kasar Chad idan muka leka sauran labaran kuwa dan wasan tsakiya na kasar belgium wanda yake takalai da a kungiyar kwallon kafa ta chelsea irin hazard ya ce ba zai bar club din ba inda ake kokarin kammala saye da da 'yan wasan kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 a watan agustan nan 31 ga wata ana alakanta dan wasan da da barin kungiyar da koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid wacce ake bukatan ya maye gurbin cristiano ronaldo a bangaren manchester united kuwa dan wasan manchester united a dan kasan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Paul Pogba ya bayyana rashin jin daɗinsa da irin wasan da suka fafata a gasar da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove wanda ta doke su kwallo uku da biyu a wasan Premier League mako na biyu dan wasan ya nuna cewa ƙungiyoyin ko kuma a 'yan wasa ba su yi kokari ba a wannan wasa shi ma a bangarensa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ya kamshi laifin daga gare shi wato jose maruho inda ya ce sun gane kuskuren su ganin sun samu daman da ya kamata su zura da kwallo amma hakan ba ta yi ba ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ce a shirye take da ta biya zunzurutun kuɗi har euro miliyan 300 kimanin fam miliyan 270 wajen sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suma mai suna Neymar. A bangaren Najeriya kuwa a yau ne ake tunanin cewa in har Najeriya bata tabbatar da cewa Ahmadu ne shine halattaccen shugaba ba hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya to a yau din hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA za ta dakatar da Najeriya ga dukkan wani harkoki da ya shafi wasan kwallon kafa iya abin da ya sawaka kenan daga nan dan dandalin biyo ya huta lafiya.